Hukumar hana zarmiya da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC ta ce ta kama wasu 'yan damfara ta yanar gizo guda goma sha bakwai a kokarin da suke na neman mafaka a jihar Kaduna. Shugaban hukumar ashiyar Kaduna Malam Mai Lafiya Yakubu wanda ya yi wa muryar Amurka ƙarin haske. Ya ce hukumar na shawo kan ƙalubalen da ke kawo cikas a gaban kotunan wannan ƙasa. Jami'anmu ta fannoni daban-daban ta kasashen kudu ɗin nan sun fito suna farautan su suka ga cewa nan waje ne wanda za su zo su huta ba san cewa muna muna shirye muna jiran su ba ranar farko takwas muka kama rana na biyu mun kama bakwai rana kuma jiya mun sake kama guda biyu wanda ya zo na lafiya shi ya so yanzu muka fara nan ba da jimawa ba za mu gudanar da su gaban kotu don a ba su hukuncin da ya dace da su wasu na fargabar wasu lokuta idan kun kamo mutane an tafi kotu mutanen da ake zargi ko sun ci kuɗin 'yan ƙasa ko sun yi irin wannan kamar damfara ko zamba za a yi ta kai komo wai ba kwa tara hujjoji ne kafin ku tafi irin wannan kotu da irin wannan abubuwa muna da hujjoji da muka samu ya gwargwado amma da shi ke kasancewan shi wanda ya aikata laifi zuwa yake ce nemo lauyoyi wanda za su taimaka masa inda zai guje ma wannan hukunci to shi criminal prosecution aka ce sai an samu hujjoji ne na karara da za a tabbatar cewa mutum ya aikata wannan to su kuma a yadda suke yi ne suna so su tabbatar da sai sun sa wani dan karamin hujja wanda zai sa shi alkalin ya ce a'a to matsalar da ake samu kenan amma na son tabbatar maka muna cin nasara don a asamin da muka yi kwanakin baya abuja daga watan daya na wannan shekara zuwa ƙarshen watan da ya wuce ba da mutane wajen 400 da wanda muka samu hukunci a kansu wanda kuma ba taba samun irin ta ba. Ke kana jin cewa a wani lokaci da Najeriya za ta yi nasara ku kau da irin wannan ɗabi'a? In Allah yadda nan ba da jimawa ba. Ka san mutane sun fara ganewa cewa ana cin nasarar nan kuma ga biyan bukata. Da ba haka ba ne yanzu ta canja ba sai ka gaya ma mutum ba. to ko na ƙalubale ke shan gaban hukumar ta EFCC wajen magance cin hanci rashawa a Najeriya? Malam mai lafiya Yakubu ya ce tabbas akwai kalubale gaban hukumar ta EFCC amma suna shawo kan shi. Za ka gani an bar ana faɗan cewa an bar ma mu hukumar mu na EFCC kawai mu yi. Abin da mutum ya gani ya kamata ya taimaka maka sai ce ba zai yi ba ya bar maka kayanka ne. Wanda mu kanmu jami'an muna samun barazana daban-daban wani lokaci barazana a kira ka waya a gaya maka cewa kai kake wannan binciken baka bari ba ko kuma a ce maka za ka ga abin da zai same ka su wani lokacin ma har jami'an mu ana ɗaukan su su suna bin su lokacin da wayansu ma aka harbe su to mu mun ga mun lashe takobi cewa na mai wannan aikin ba ji ba gani ba kuma ba tsoro ba sabo domin sun cewa aiki ne wanda muke yi wanda shi Allah ya san cewa aiki ne mai kyau shi muka dogara ga Yaƙi da cin hanci da rashawa dai na cikin manyan alkawuran gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, sai dai wasu 'yan ƙasa na ganin kawo ƙarshen wannan badakala aiki ne tuƙuri gaban gwamnatin, saboda yadda maganar cin hanci rashawa ta shiga jini da jikin al'ummar wannan ƙasa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.